صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أصور عرو بركة مدارحكا radio hausa voh daga nan birnin ta ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin da zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci kissoshin rayuwa mu san dokokinmu da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauke da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin 26 ga watan yuni shekara 2023 wanda ya daidai da 8 ga watan zulhijjan shekara ta 1444 jira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 42 da sa gabata a rana irin ta yau makiya kasar iran suka tayar da bam a wani masallaci a birnin tehran fadar mulkin kasar iran din shekaru biyu bayan samun nasarar jin juhalin musulunci bam din da ya tashi ne a daidai lokacin da ayatollah sa'ad ali khamenei yake gabatar da wani jawabi a wannan tashin bam din Ayatollah Khamenei ya samu raunuka masu tsanani sakamakon haka kuma hannunsa na dama ya daina aiki tun daga wancan lokaci a lokacin da lamarin ya faru dai shine wakilin margayi Imam Khomeini a majalisar koli ta tsaron kasar Iran sannan kuma limami a masallacin Juma'a na birnin Tehran masu saurare ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan yuni shekara ta 1945 wakilan kasashen duniya kimanin hamsin suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar kafa majalisar ɗinkin duniya a birnin san francisco na kasar amurka taron dai shine taron ƙasa da ƙasa na farko bayan yakin duniya na biyu manufar kafa majalisar ɗinkin duniya dai ita ce tabbatar da zaman lafiya a duniya da kuma nisantar duk wani abu wanda zai iya jawo yaki tsakanin ƙasashen duniya to sai dai tasirin majalisar ɗinkin duniya ya sanya ta ta kasa cimma wannan buri domin kuwa samar da kasashe biyar masu haƙƙin hawa kujerar naki yana a matsayin abin da ke hana ruwa gudu a majalisar kamar da kuma babban zauren majalisar ba shi da ikon zartar da wani kuduri sai abin da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da shi wanda kuma manyan kasashen duniya waɗanda suka haɗa da 'yan mulkin mallaka ne suka fi rinjaye a kwamitin da ƙarshen masu kun san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan yuni shekara ta 1987 aka kammala taron ƙasa da kasa na yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a birnin vienna na ƙasar austria majalisar ɗinkin duniya ce dai ta kira wannan zaman taro sannan ta sanya ranar 26 ga watan yuni kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a duniya majalisar ta ɗauki wannan mataki ne domin ganin yadda miyagun ƙwayoyi suke cutar da miliyoyin mutane a duniya kuma illar da hakan take da ita ga rayuwar dan adam da kuma gurɓata zamantakewa ta al'umma.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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 madal yanzu kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labarin duniya da farko ga kanunsu jagoran junjin hali na musulunci na iran ya jinjina wa 'yan wasan kwallon raga da suka ci kofin duniya na matasa ruwan mayakan wagna sun isa ƙasa afirka ta tsakiya daga rasha zafi mai tsanani da ake fama da shi a duniya ya haddasa gobarar daji a wasu sassa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin cikakkun labaran duniyar. jagoran juyin musulunci na iran ya jinjina wa 'yan wasan kwallon raga da suka ci kofin duniya na matasa a wani sako da ya fitar dangane da cin kofin duniya na wasan kwallon raga na samari da suke kasa da shekaru 21 ayatollah sai da aliyu hamna iya bayyana cewa ya ku samari gwaraza da suka zama zakaru a wasan kwallon raga kun faranta wa al'ummar iran saboda haka muna yi muku godiya sai da aliyu iya. tawagar wasan kwallon raga ta maza ta iran ta doke takwarata ta kasar italiya a wasan ƙarshe da suka yi a kasar bahrain ƙananan yara da dama suna cikin waɗanda yakin ƙasar sudan ya rutsa da su asusun ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya sanar da cewa a tsakanin ƙananan yara da adadinsu ya kai miliyan goma sha uku da dubu ɗari shida na ƙasar sudan kaso ɗaya bisa ukunsu suna fama da matsala ta rashin kai musu ɗaukin gaggawa na abinci mai gina jiki da kuma magani rahoton ya kuma ce daga lokacin da aka fara yaƙi a ƙasar ta sudan a tsakiyar watan afrilu zuwa yanzu ƙananan yara miliyan sha biyar ne dai aka raba su da gidajensu da tilasta musu hijira har ila yau asusun ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya bayyana cewa ya zuwa yanzu dai sun iya baiwa ƙananan yara da mata miliyan uku kayan agaji na abinci da kiwon lafiya sai kuma wasu da sun kai miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da aka kai wa ruwan sha sai dai kuma hukumar ta yi gargaɗi a kan cewa za a iya samun taɓarɓarewar al'amura fiye da yanzu idan habba a kawo ƙarshen rikicin na ƙasar ta sudan ba. a ranar asabar da ta gabata ma da yaƙi ya sake barkewa tsakanin sojojin ƙasar ta sudan da kuma ƙungiyar 'yan tawaye ta 'yanto sudan wata aka sani da suna splmn a birnin kordofan to kuna ta da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran ɗaruruwan mayakan wagner sun isa ƙasar afirka ta tsakiya daga rasha ranar lahadi ne dai ɗaruruwan mayakan ƙungiyar ta wagna suka isa ƙasa afirka ta tsakiya domin tabbatar da tsaro gabanin kaɗa ƙuri'ar raba gadama a kan sabon tsarin mulkin da aka yi a ƙasar wanda za a yi a ranar talatin ga watan yuli da ake ciki wata majiya mai kusanci da ƙungiyar ta wagna ta tabbatar da isar mayakan zuwa cikin ƙasar afirka ta tsakiya wani sabon jirgin sama ne aka gan shi ya sauka a birnin bangui mai dauke da mayakan sun kuma isa ne domin haduwa da jami'an tsaron kasar saboda su aiki tare sanarwar ta ambaci cewa mayakan na kasar rasha da su aiki tare da sojojin kasar ta afirka ta tsakiya domin su tabbatar da tsaro a yayin ƙuri'ar raba gardamar da za a yi a ranar 30 ga watan nan na yuli a farkon wannan watan na yuli ne dai wasu rahotanni suke cewa an ga mayakan na wagana suna ficewa daga kasar ta afirka ta tsakiya sai dai majiyar mayakan ta karyata labaran zafi mai tsanani da ake fama da shi a duniya ya haddasa gobarar daji a wasu sassa na duniyar a cikin nahiyoyin asiya da turai da amurka ta arewa zafin da ake kwallawa ya tsananta ta yadda ya haddasa gobarar daji da kuma wato ambaliyar ruwa da hakan yake da alaƙa da sauyin yanayi da ya kawo cikas wajen tafiyar da rayuwar yau da kullum hukumar da take kula da sauyin yanayi ta duniya ta bayyana zafi a matsayin ɗaya daga cikin alamun sauyin yanayi da suka fi wa bil'adama barna a ƙasar amurka 'yan sandan jihar pennsylvania sun sanar da mutuwar mutane biyar sanadiyar ambaliyar ruwan sama yayin da wasu uku suka ɓace a jihohin california da texas kuwa an samu ballar zafi ne mai tsanani kuma nan gaba ma zai ƙara tsanani da hakan ya sa ake kiran mutanen jihohin da su ɗari-ɗari a can ƙasar kanada ma zafi ya tsananta wanda ya shafi yankuna da dama da haddasa tashin gobarar daji har sau 89 a cikin yankunan da girman su ya kai eka 809 ƙarshen labarin duniyar kenan. madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka kana a nahiyar afirka shirin da zai dubi ne dangane da zaman da shugabannin kasashen kungiyar ecowas ta yammacin nahiyar afirka su gudanar a kasar gini bisau a ranar lahadin da ta gabata da kuma karɓar ragamar shugabancin kungiyar da shugaban najeriya bola ahmad tinubu kuma irin aikan da ake ganin cewa suna a gabansa a matsayinsa na sabon shugaban kungiyar wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar Allah da fatan masu za a biyu musamman hankali domin jin cikakken shirin. taron wanda shugabannin kasashen yammacin nahiyar afirka suka gudanar ranar lahadin ta gabata a birnin bisau na kasar gini bisau sun zaɓi takwaransu na najeriya bola ahmad tinubu a matsayin sabon shugaban kungiyar domin jagoranci na tsawon shekara guda bayan da umaru imbalo na gini bisau ɗin ya kawo ƙarshen wadin shugabancin kungiyar na kasashen yammacin nahiyar afirka wato ecowas taron na ecowas a wannan karo dai an gudanar da shi ne karo na 63 wanda kuma shi ne shugaba tinubu na tarayyar najeriya yake halarta a matsayin shugaban kasa to jama'a masu saurare lokacin da muke da shi da riske mu anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya madala masu sauraron zuk ma sai shirin mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salih usman katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillah Rahman Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na koyi harshen Farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na 166. A cikin darasin na yau za a ji tattaunawa tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id wanda sa kasance tare suna tattaunawa a wani tsohon dandali da ke tsakiyar birnin Tehran da aka fi sani da dandalin Baharistan inda a nan ne tsohuwar majalisar dokoki ko kuma majalisar shuran musulunci take ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da suke a wannan wuri shine butun-butumi na ɗaya daga cikin daɗaɗɗun malamai da suka taka gagarumin rawa wajen samar da tsari na siyasa na adalci a iran wato ayatollah sayyid hassan madarais sun tattauna tare da abokinsa sa'id dangane da wannan malami da kuma irin rawar da ya taka a tun lokacin sarki irzakhan. khan wanda ɗaya ne daga cikin sarakunan ƙasar iran da suka taka gagarumin rawa wajen wanzar da mulkin mallakar ƙasar birtaniya akan al'ummar iran a siyasance sai a bi mu sannu a hankali amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. سلام علیکم نگاه کلو تو نگاه میکنی کی کنا کلو من مینگرم نی اینا دوباوا تو میدانی کی کسنی او کیست شیوانه نه حتما تبس شخصیت متون مهم مای مهم من چی؟ رجال مزاجی سیاسی نه سیاسا عالم مسنی دینی نه دینی سیاست مدار دن سیاسا بزرگ ببا سالها شکرو نماینده وکیلی مجلس مجلسه جالب mai ƙayatarwa mardom mutane muhtaram abin girmamawa آنها محترم می شمارند سو سنا گرمماوا حدود کیمان صد سال پیش شکرو دری ده گباتا فقیه مثلا فقیه عالم اسلامی معلمین الدین مسلمچی دوران لوکچی نمایندگی وکیلچی کار مهمی wani aiki mai muhimmanci. او انجام داد. شی یا ایوتر. جلوگیری از کوچه دگا تصویب امین چه قرارداد. یرجه جنیا سال 1919 شکره تا الف دوبو ده دا دری تره دا گوم نقش تا کروا بر مبنا ابیسا مستشاران مشاورتا انگلیسی نقصر بریتانیا امور الامره مالی نکودی نظامی نسوجی آنها مسلط می شدند زاسو مهمه مبارز دنگو گرمه آگاه می مسنیه روشنبین می که گنی درست است حکنی سیاست سیاسه اسلام ستیزانه تکیه یا چی؟ رزا رضاخان سرکی خان او افشا می کرد شی یا تون اسیری تر شاوره استیزا کارن هسکی آلمان مثلا استقلال انچی سربلندی بگه سونا آنها نقش داشته اند سو سن madalla man da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa sa'id a cikin harshen farisanci salam محمد be چه نگاه mikoni salam be به این تندیس می نگرم میدانی او چیست؟ نه حتما شخصیت مهمی است بله او سید حسن مدرس از رجال سیاسی ایران است اما این تندیس یک روحانی است بله او هم یک عالم دینی و هم سیاستمداری بزرگ بود او سالها نماینده مجلس ایران بوده است جالب است که مردم ایران شخصیت‌های بزرگ خود را محترم می‌شمارند. مدرس حدود 100 سال پیش به عنوان فقیه و عالم اسلامی به مجلس راه یافت. آیا او در دوران نمایندگی مجلس کار مهمی هم انجام داد؟ البته وی در جلوگیری از تصویب قرارداد سال 1919 نقش مهمی داشت بر مبنای این قرارداد مستشاران انگلیسی بر امور مالی و نظامی ایران مسلط می شدند. پس این روحانی سیاستمدار مبارزی آگاه و روشنبین بود درست است مدرس سیاست های اسلام ستیزانه رضاخان را افشا می کرد و طرح استیزاه او را به مجلس برد پس مدرس نیز از آلمانی است که در استقلال و سربلندی ایران نقش داشتند. To madalla yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id tare da tarjama a cikin harshen Hausa. Salam Muhammad, bece ne ga mikoni. Salamu alaikum Muhammad, menene kake kallo? Salam, be in tandis mi garam. Alaikum salam, ina kallon wannan mutum mutumi ne. میدانی او چیست؟ کسان کوه نشی؟ نه حتما شخصیت مهمی است ا تبس ده متون نه می متقر چی؟ بله او سید حسن مدرس از رجال سیاسی ایران است ای شینه سید حسن مدرس شی نه دگچکن مزاجن سیاسه ایران. اما این تندیس یک روحانی است اما ونن متوم متومی نونی معلمین ادینی نه بله او هم یک عالم دینی و هم سیاستمداری بزرگ بود ای شی یا کسانچه ببان معلمین ادینی کما ببان دن سیاسا او سالها نماینده مجلس ایران بوده است یا کسانچه وکیلی نه شکرو امجلس را majalisar ایران. ایران؟ جالب است که مردم ایران شخصیت های بزرگ خود را محترم می شمارند. د yana da ایران سکی گرم ما من ینگ manyan سو مدرس حدود 100 سال پیش به عنوان فقیه و عالم اسلامی به مجلس راه یافت. که من 100 د سک گباتا Mudarris ya je majalisar dokoki a matsayin masanin fikihun shari'a kuma malamin addinin musulunci. آیا او در دوران نمایندگی مجلس کار مهمی هم انجام داد؟ شن الو چون وکیل چنسا مجلسه یا ایوتر دوانی مهمن ایکی؟ البته وی در جلوگیری از تصویب قرارداد سال 1919 نقش مهمی داشت بر مبنای این قرارداد مستشاران انگلیسی بر امور مالی و نظامی ایران مسلط می شدند. لالشی یا تاکا مهم روا و جنگانا امین چه در ججی نیشی کرا تا علب دوبو دیر دیترا دو گومشا بسا وانا نیا ماسو بایر دا شاورا نکسر برطانیا زاس ما می حرکو کنکو اکسر ایران پس این روحانی سیاستمدار مبارزی آگاه و روشنبین بود کنان wannan malami مسانن siyasa یا kasance ɗan gwagwarmaya masanin abin ابنده ke kai da درست است. مدرس سیاست های اسلام ستیزانه رضاخان را افشا می کرد و طرح استیزاه او را به مجلس برد. حکنی مدرس ya tona asirin siyasar ƙiyayya da addinin musulunci ta sarki Riza Khan ya kuma gabatar da shawarar kiransa a gaban majalisa don amsa tambayoyi. پس مدرس نیز از آلمانی است که در استقلال و سربلندی ایران نقش داشتند. کننده مدرس ya kasance daga cikin malamai da suka taka rawa wajen samarwa Iran da 'yanci da kuma daga sunanta. To madalla an je da wannan tattaunawa dai ta wakana tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id dangane da matsayin babban malamin addini a kasar iran ayatollah hassan mudarris wanda ya rayu a kasar iran tun sama da shekaru 100 da suka gabata ya kuma taka gagarin marawa wajen nuna wa al'ummar iran babban hadarin da ke tattare da manufofin 'yan mulkin mallaka na kasar burtaniya waɗanda sarki reza khan na kasar iran a wancan lokaci yake da burin aiwatarwa akan siyasar iran da kuma harkoki na tsaro da harka tattalin arziki ta wannan kasa idan allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muransu da waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri nake muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. madala masu sauraron su kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda ke kama ko kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan na Atula Shahid Murtaza Mutahari. ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da bayyana abubuwa da suka faru dab da wafati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda daga ciki mun bayyana yadda ya buƙaci a kawo masa abin rubutu don ya rubuta musu abin da idan sun yi riko da su ba za su taɓa ɓata ba har abada amma ba su kawo masa ba an ruwaito wannan hadisin da sunan musibar ranar alhamis daga ibn abbas sannan mun ji yadda ya miƙa ali ɗan abi talib salam dukkanin kayakin yakinsa da zobinsa sannan ya buƙaci ya kula da iyalan gidansa a bayansa daga nan sai rashin lafiya ta yi tsanani a rana ta biyu don haka an hana kowa shiga wajensa amma ali ɗan abi talib salam baya rabuwa da shi sai don larura ko kuma dai idan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa wani wuri don biyan buƙatarsa ana cikin wannan halin ne sai wata rana ya farka sai ya sami matansa a kewaye da shi sai ya ce a kira mani dan uwana sahabina sai umul na aisha ta ce a kira masa abubakar a lokacin da ya zo sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya bude idonsa ya gan shi ya juya bai yi masa magana ba sannan ya sake cewa a kira mashi dan uwansa sahabinsa sai umul na hafsa ta ce a kira umar aka kira shi sai ya zo a lokacin da ya bude idonsa ya gan shi sai ya sake juyawa shi ma tashi ya tafi sannan a karo na uku ne ya ce a kira masa dan uwansa sahabinsa sai umul muminina umu salma salamullahi alaiha ta ce a kira masa aliyu da abi talib shi yake nufi ba wani ba a lokacin da aliyu alaihi ya zo sai manzan allah ya bude idan sai ya gan shi sai aliyu ya matso kusa da shi yana ta masa magana na lokaci mai tsawo a lokacin da ya kammala a lokacin da ya kammala magana da shi sai aliyu ya tashi ya fita a nan ne sai wasu suka tambaye shi mai ya faɗa maka ne a duk wannan lokaci mai tsawo da yake ganawa da kai sai aliyu salam ya ce masu ya sanar da ni kofofin ilimi dubu kowace kofa tana buɗe mani wasu kofofin ilimi dubu wato kofofin ilimi miliyan guda kenan sannan ya ƙara da cewa ya yi wasiya gare ni kan wasu abubuwa da zan yi in allah ya yarda sai kuma ranar wafatinsa jikinsa ya yi nauyi sannan aliyu yana kusa da shi sai ya ce masa ya ali ka sanya kaina a kan cinyoyinka al'amarin allah mai girma da ɗaukaka ta zo idan raina ya zo fita ka sanya hannunka a fuskata sannan ka shafe fuskanka da ita sannan ka fuskantar da ni alƙibla sannan ka kula da al'amarina ka kasance na farko da zai yi mani sallah kada ka rabu da ni sai ka sanya ni cikin kabarina kuma kuma ka nemi taimakon Allah sai ali salam ya ɗauki kansa mai tsarki ya sanya a kan cinyoyinsa sai fatima salamullahi alaiha ta sunkuyar da kanta a kan fuskansa tana kuka tana faɗin wasu baitoci a nan ne sai manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata ya ɗiyata wannan zancen aminki ne abu talib kada ki ce haka sai dai ki ce muhammadu bai kasance ba face manzo hakika manzanni sun shuɗe gabaninsa shin idan ya mutu ko an kashe shi za ku juya daga dugaduganku sai ta yi ta kuka na lokaci mai tsawo daga baya sai ya yi mata ishara ta matso kusa sai ya faɗa mata wani abu wanda daga fuskanta ana ganewa ta yi farin ciki da hakan daga nan sai ran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita a daidai lokacin da hannun aliyu dan abi talib alaihi salam yana kusa da hancinsa a lokacin da ransa ya fita sai aliyu salam ya ɗaga hannu ya shafi fuskansa da shi sai ya fuskantar da shi alƙibla ya kuma mimmiƙe gabansa sannan ya rufe shi da mayafinsa sannan ya ci gaba da al'amuran da ya umarce shi da yi bayan wafatinsa sallallahu alaihi wa wasallam a cikin wata ruwaya an tambayi zahra salamullah la'ilaha menene manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa miki a asirce sannan kin yi murmushi duk tare da bakin cikin da kike ciki na wafatinsa sai ta ce ya ce mani ni ne na farko daga cikin iyalan gidansa da zai riske shi kuma tabbas ba zan daɗe ba a bayansa zan riske shi sai na yi farin ciki da wannan masu sauraro a nan samu da sa'aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirin mu san dokokinmu tare da dr abdulkadir mubarak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام Sayidina أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na musan dokokinmu idan masu sauraro ba su manta ba kamar yadda muka faro maganganu dangane da sanin dokoki muna kuma karfafa magana akan cewa sanin doka ba shine kurin gaya ba ba shine matuka ba ba shine hadafi ba bayan an san doka to aiki da ita ya fi komai muhimmanci to saboda haka kenan duk wani wanda ke bibiyan wannan shiri namu na musan dokokinmu muna ainihin karfafa shi akan cewa sanin wannan doka da ya yi to kuma yana da kyau bal wajibi ne ma a kuma waye gare yi a ga cewa wannan ilimin da yake da shi na wannan doka din ga shi ya sa shi aikaci kuma yana aiki da doka din to mun yi bayani a wancan shiri dangane da cewa akwai dokoki dokoki daban-daban waɗansu an shigo mana da su ne 'yan mulkin mallaka suka kawo mana wasu kuma dama iyaye da kakanni wani taso mun gansu ne sun zama kamar wani bangare ne ta adunmu kasu nan dai banda kuma dokoki na addini wanda dama mun riga mun san cewa sun shiga cikin jini da mu baki daya domin waɗannan su ne kan gaba akan duk wani wanda ya imani da Allah subhanahu ta'ala musamman mu da yake mafi yawan musulmai ne to waɗannan dokoki na Allah subhanahu ta'ala wajibi ne ka san su bayan ka san su to kuma wajibi ne aka kana aikata su to banda mazancen waɗannan dokoki wanda suna tattare ne da hakikatin aƙida ta mutum to muna cewa hatta sauran dokokin da ba na aƙida ɗin ba ba na addini ba matukan za su kawo tsari su tsara rayuwar mutane ta yadda haƙoƙin kowa za a kiyaye waɗannan haƙoƙi wannan ba zai yi wa wannan wani abu na tafi masa da haƙi ba haka ma wancan zai girmama haƙoƙin wancan to irin wannan doka ko a wajen Allah subhanahu ta'ala duk da cewa ba ta addini ba ce ba addini ne zo da ita ba ko da ku 'yan mulkin mallakan ne suka zo da ita to irin wannan doka za a yi marhaba da ita za a karbe ta za kuma a ɗabbaka ta za a aiki da ita to akwai kuma waɗansu dokoki kamar yadda na ce tarihi ya tabbatar da cewa su 'yan mulkin mallaka sun shigo da wasu dokoki amma sun zo sai suka sarayar da dokokin addini da suka tara a wasu gurare misali a kasar hausa lokacin da 'yan mulkin mallaka suka shigo kasar hausa sun tarar da sarakunan hausa a wannan lokacin dama musulmai ne sun yi imani da allah sun riƙe addinin musulunci suna tafiya a kan doron dokoki na addinin musulunci al'ummomin su ma haka in ma ka samu waɗanda ba ainihin musulmai ba kamar maguza ba su da yawa amma da yawa al'umma a wannan lokacin duk sun zama musulunci suke bi to kaga su tura da suka zo mafi munin abin da suka yi shine duk wasu dokoki waɗanda suka shafi al'amura na abin da zaka ce masa haddi ko hudud haddi haddi wanda Allah subhanahu ta'ala ya yi bayanin su a cikin alkur'ani to sun bi ɗaya bayan ɗaya suna bi suna cicire waɗannan dokoki sai suka kawo nasu waɗanda yau a wannan ƙasa misali ta najeriya irin wannan dokokin na 'yan mulkin mallaka shine abin da ya tattaru ya tattaru ya tattaru ya zama na a ɓangaren abu na laifi laifuffuka ba musamman manya-manyan laifuffuka kamar misali abin da ya shafi kisan kai ko abin da ya shafi zina ko abin da ya shafi kazafi ko abin da ya shafi irin waɗannan laifuffuka dai shan giya da waye to turawa sun shigo da dokokinsu aka shigar da su cikin tsarin kundin tsarin mulki na ƙasa sai ya zama na waɗannan dokokin yau ba abin na addinin musulunci din me yasa saboda su tun farko su waɗannan turawan da suka shigo sun yi fito na fito da irin wannan dokoki a bisa wani dalili mara tushe wai babu dan adamtaka a ciki su kuma ba su lura da shi wannan criminal din wannan mai laifin shi abin da yi akwai dan adamtaka a ciki saboda haka kenan ubangiji mahalicin kowa da komai shi yake duban wane ne ya yi kaza to wannan da ya yi kaza wane irin abu ne ya cancanta a kansa na dangane da ukuba to su sai suka ɗau abin akan cewa kamar kamar fa wal iyazu billah kamar su sun fi Allah ma rahama kenan kenan suna nuna cewa wai su sun fi tausayawa dan adam a wannan a ce a yanke hannun barawo a yi masa tsauri mu ga namu kada a yanke hannun barawo a ajiye shi a yi masa daurin talala a kai shi prison daga bayan shekarun da zai yi ko watannin da zai shi kenan a sake shi tafiyarsa to su suna ganin cewa wannan abun wai sun taimaka a dan adam ne bayan kuma wannan laifin mafitakar wannan laifin ba a yi wani abu wanda yake na hukuncin da ubangiji ya saukar a kan barawo ba misali to wannan laifin yana nan har yanzu kuma shi wannan dan adam din wanda ba a yi masa hukuncin allah ba to ana nan dai zai mutu zai bar duniya in ya koma kaga ubangiji subhanahu ta'ala zai bi kadin wannan abun da ya yi na laifi ko kuma zina ga haddin zina suka ce a shi ma wannan an shiga cikin haƙƙin dan adam za ga hawai har turowa ake da kasashen turai in an zo kamar wani lokaci can da aka kafa wata kwarekwaren gwamnatin musulunci a zamfara aka samu wata ta yi zina ne ko aka ce an yanke mata hukuncin rajamu sai ga tun daga jamani fa jamus kasar turai aka turo wai wasu wai su zo su kare ta a kotun a gaban kotun musulunci wai kada a yi mata hukuncin haddin zina to duk irin waɗannan abubuwan da suke yi na nuna wani abu na cewa wai dokokin da suke suna da alaka da addini musamman ta bangaren laifuka wai sun yi tsauri sun yi tsauri saboda haka a'a ga namu na turawa ko aiwatar da su namu su ne wanda suke za su tafi da ɗan adamtaka namu su ne waɗanda suke tabbatattu waɗanda mutum ba zai koka a cikin cewa an sarai masa da haƙoƙi ba kai ka ji wata magana to sanin irin waɗannan dokokin abu ne na asasi ga duk mutumin da yake so ya fahimci wace irin da sisa ce 'yan mulkin mallaka suka zo da ita ta wannan bangare na sarayar da waɗansu dokoki masu muhimmanci a cikin al'amura na addininmu. waɗansu waɗanda suke tabbatattu waɗanda Allah su ta'ala ya tabbatar da su ya kuma ɗora su kan su tafi tare da inda ɗan adam yake tafi da rayuwarsa suka zo suka ce a'a ba haka ba suka kawo nasu tsarin to kaga irin wannan sanin su abu ne wanda yake zai sa in mutum ya san su to ya san yaya zai yi shi kuma wajen ganin cewa lallai an dawo an bi dokar da Allah ta'ala yake ya tabbatar da su musamman ta bangaren abin da ya shafi laifuka da sauran bangaren abubuwan da ya shafi haƙoƙi wasu abubuwan masu cancanta su ba sannan sun kawo mana wani tsare-tsare na dokoki misali na kan hanya kwanaki mun yi bayani akan dokokin bin hanya da wasu ɗan tsare-tsare dai wanda zaka iya cewa lalle abu ne shi ma ta bangare ne wanda zai zama ya tsara wa dan adam rayuwa managarciya kada ya kasance mai rayuwa irin rayuwar daji to kaga waɗannan waɗansu abubuwa ne waɗanda fi lahi in muka tabbatu muka san su to sanin waɗannan dokokin zai amfanar da mu sanin waɗannan dokokin zai ɗora mu akan sani wanda yake na haƙiƙa na doka daga nan ba abin da zai biyo baya sai kuma aiki da ita wannan dokar da muka kasance mun santa domin kamar yadda nake ta bayani a kowane lokaci sanin doka ba a aikata ta tofa wannan ta zama shirme domin ka san abu ka kuma aiki ko kuma ka aikata shi a aikace to shine abu da yake mafi muhimmanci a rayuwa amma in ka ce ka san abu amma ba ka aiwatar da shi ba to ai wannan abun ya zama shirme kenan saboda haka a kowane lokaci bayaninmu shine cewa musan doka ma'aikata ta mu doka mu fahimce ta sannan in gurin da muka ga cewa lallai wannan dokar gafa inda take bayan mun santa to kaga wannan gurin da muka gani cewa ga inda take din to za mu fahimci in an gurɓata ta ma wannan sanarwar gurbawar zai zo mana a cikin kwalwar mu cewa a ashe dokan nan haka take kuma nan gashi ya aka gurbata ta aka canja ta aka mai da ita wata a baya to kaga wannan kansa zai kara maka kumaji da kishi musamman dokoki da suka shafi aƙidarka dokoki da suka shafi addininka ka su yana da muhimmanci a rayuwa don ba mu da wata rayuwa fiye da ta addini ba mu da wata rayuwa fiye da ta aƙida mu saboda haka wannan shiri ne wanda a kowane bangare yana so ya fito da matsaloli ko kuma matsalolin da ke tattare da wannan abu da kuma hanyoyin da za a ware da kuma sanin waɗannan dokokin domin ma'aikata su ala'ihal waɗannan bayanai ne masu muhimmanci to gashi an ce lokaci yayi insha Allah haka dai zamu ci gaba har mu san dokokin da bangarorin su daban-daban eh, sawa'un a zamanance ne da suka zo mana da kuma waɗanda suke a addinance insha Allah duk a hankali zamu dinga bujura da su wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da saka saduwa cikin shirinmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci da suka faru a wannan makon sannan muke masu ƙarin bayani da ƙarshe mu jira masana dangane da labaran gurgurin lokacin da muke da shi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da cika shekaru goma sha bakwai cur da yakin watan yuli a kasar lebanon tsakanin kungiyar hezbollah ta kasar da kuma haramci kasar isra'ila wacce ta bayyana a fili kafin yakin kan cewa tana son shafe kungiyar hezbollah ta kuma kawo ta a ƙasar ta lebanon a zahiri dai yaƙi na tsawon kwanaki 33 yaƙi ne tsakanin ƙungiyar hezbollah da kuma haramci kasar isra'ila amma hakikanin lamarin shine wato cewa gwamnatin amurka da sauran ƙawayenta na kasashen yamma suna son samar da abin da condoleezza rice sakataren harkokin wajen ƙasar amurka na lokacin ta faɗa tana cewa za a samar da sabuwar gabas ta tsakiya kafin mu shiga magana dangane da wannan yakin yana da muhimmanci sosai mu san abin da ya sa gwamnatin amurka take son sauya gabas ta tsakiya ta sake shata sabbin kasashe bisa yadda nan ta ke so kafin yakin watan yulin shekara ta 2006 a kudancin kasar lebanon ƙungiyar hezbollah ta kasar wacce aka kafa ta tare da taimakon kasar iran a shekara ta 1982 ta sami nasarori da dama bayan kafuwarta da manufar korar sojojin hamshin isra'ila 'yan mamaya wanda suke mamaye da ƙasar lebanon a lokacin sannan a nasarori na ƙarshe kafin yakin shekara ta shida ta sami nasarar korar sojojin hamshin kasar isra'ila daga kudancin ƙasar lebanon gaba ɗaya a shekara ta 2000 in banda wasu wurare wa'anda babu mutane a cikinsu wato mazari shib'a da kuma wasu wurare a kudancin kasar amma a shekara ta shida 2006 kasar isra'ila tare da goyon bayan kasashen yamma musamman amurka sun yanke shawarar garin bayan kungiyar da kuma sauya taswiran gabas ta tsakiya gaba ɗayanta ta yadda haramci kasar isra'ila za ta ci karinta babu baka a yankin wannan kuma ya bayyana a fili tun farkon yakin don sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila ba su sami nasara kan mayakan ƙungiyar hezbollah ba tun farkon yakin kuma tun lokacin ne suka buƙaci amurka ta ba da izini a dakatar da yakin amma ganin cewa idan an dakatar da yakin to shirin gaba kiɗa ya lalace kenan wannan ya sa hamshin ƙasar isra'ila ta ci gaba da yaƙi har zuwa kwanaki 33 ba abin da suka gani sai ƙarin asara da kuma rashin nasara. wannan yakin dai duk da cewa yaƙi ne tsakanin wata ƙaramar ƙungiya wacce ba ta da iko da wata ƙasa tsakaninta da babbar ƙasa wacce ake ganin ita ce daula mafi ƙarfi a soje da ci gaba da kuma wayewa a gabas tsakiya sai dai gaskiya al'amarin wannan yakin shine yaƙi tilo wanda a cikinsa hamsin ƙasar isra'ila ta sha kaye ko ta ina ta kuma ƙasƙanta daga lokacin kuma shine yakin da ba ta sami nasara a kan larabawa ba a dukkanin yaƙe-yaƙen da ta shiga da ƙasashen larabawa tun bayan kafuwarta a shekarar 1948 sai dai bayan wannan yaƙin ƙasashen yamma musamman amurka ba su daddara ba wajen samar da sabuwar gabas da tsakiya suna jiran duk wata dama ta tabbatar da wannan manufar tasu. don haka ne a shekara ta goma bayan borin mutanen ƙasar tunisia kan shugabansu wato zainul abidin bin ali kasashen yamma suka yi amfani da wannan damar don yada borin suka bawa borin suna rabi'ul arabi wato kakan larabawa suka yada shi zuwa kasashen libya syria da kuma masar a ƙasar libya da ƙungiyar tsaro ta nato ta shiga yakin da kanta da sunan kare fararen hula sai da ta tabbatar da cewa an kifar da gwamnatin shugaba kaddafi sannan a masar kuma tunda shugaba mubarak nasu ne sun sauya shi kawai da mursi na wani lokaci kafin su sami wanda ya yi kama da mubarak suka ci gaba da hulɗa da shi kamar yadda al'amarin yake a da amma a ƙasar syria saboda irin rawar da ƙasar take takawa wajen taimakawa ƙungiyar hezbollah da kuma irin haɗin kan da take bawa ƙasar iran sun yi mata taron dangi inda da ita da ƙasar iraki suka yi shiri na musamman inda suka kafa ƙungiyoyin 'yan ta'adda daban-daban wanda suka hada da ƙungiyar isis ko kuma daesh jibhatun nusra tahriru sham da sauransu suka ba su makamai tare da taimakon ƙasashen turkiya da kuma sauran ƙasashen larabawa makwabta da ƙasar ta siriya musamman ƙasar saudiya qatar da kuma haɗaɗɗen daular larabawa da nufin wargaza wa'annan kasashe sannan da sunan yaƙi da 'yan ta'adda wa'anda su suka kafa su kafin haka dai sun rika sun mamaye kasashen afghanistan da kuma iraki a shekara ta 2001 da kuma 2003 a lokacin ne dai ƙungiyar hezbollah da kuma gwamnatin ƙasar iran suka tabbatar da cewa idan har sun bar wa'annan 'yan ta'adda masu samun goyon bayan kasashen yamma suka sami karfi to mai yiwuwa wa'annan ƙasashen yamma su yi amfani da su don kaiwa ga manufarsu ta samar da sabuwar gabas ta tsakiya da suke son samarwa a nan kasar rasha ta gane kuskurenta da ta bar ƙungiyar nato ta kifar da gwamnatin shugaban gaddafi na ƙasar libya don haka a lokacin da al'amarin ya zo kan ƙasar syria sai ta shiga yakin gadan-gadan haka ma ƙasar china ta shiga yakin amma ta majalisar ɗikin duniya saboda duk wani kuduri da aka samar wanda babu maslaharta ko kuma maslahar ƙawayenta to ba za ta taɓa amincewa da shi ba da haka kuma yaƙi a ƙasar syria da kuma iraki ya zuwa yanzu ya kai shekaru goma sha biyu kenan sai dai har yanzu ba a ƙare yaƙin ba kuma da alamun ba za a ƙare shi nan kusa ba saboda a wannan karon ma shirin sabuwar gabas ta tsakiya ya wargaje shirin ya wargaje saboda har yanzu gwamnatin ƙasar syria wacce take adawa da hamci ƙasar isra'ila tana nan daram da kafafuwanta sannan shugaba bashar al shine shugaban ƙasar syria har ila yau a ƙasar iraki kuma har yanzu ƙasar a haɗe take bata wargaje ba kuma babu wata alamar wargajewarta amma duk tare da wannan rashin nasarar sojojin amurka da kuma gwamnatin kasar turkiya suna mamaye da wasu yankuna a arewacin kasar syria da sunan yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish ko kuma isis wacce su suka kafa ta sannan har yanzu ƙasashen biyu suna goyon bayan 'yan ta'adda wa'anda suke mamaye da wasu yankunan arewacin ƙasar syria har yanzu don haka idan muna maganan yaƙin watan yuli na shekara ta 2006 a ƙasar lebanon tsakanin kungiyar hezbollah da kuma haramci kasar isra'ila wannan yaƙi ne a matsayin masomin yaƙe-yaƙe da suka biyo baya ko kuma ake ci gaba da su har yanzu a ƙasashen siriya da iraki sannan tun lokacin da aka fara wannan yaƙi a shekara ta 2006 dukkanin manufofin amurka da ƙasashen yamma da kuma haramci kasar isra'ila sun wargaje. masana dai suna ganin duk da cewa wa'annan kasashe ba su sami nasara a wa'annan yaƙe-yaƙen ba ya zuwa yanzu wannan bai nuna cewa ba su da wani shiri na ta da wani yaƙi ba don haka ne ƙungiyar hezbollah da sauran ƙawayenta da ƙasashen da abin ya shafa a yankin suna dakon makirce-makirce na gaba kuma suna shirin fuskantar su a duk lokacin da suka bulla to madalla masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amike cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh